kanin labaran da muke dauke da su gwamnonin a arewa maso gabashin najeriya sun ce ana nuna musu bambanci a kasar tunisia ta tabbatar da batar mutane 23 a kokarin ketar teku zuwa turai hakanan za ku ji cewar majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-haren isra'ila a yankin rafa ya tilasta falasina 800 barin yankin wato gwamnonin najeriya da suka fito daga yankin arewa maso gabashin ƙasar sun ɓara. sakamakon abin da suka kira da ake wato yadda ake nuna wa yankin nasu bambanci dangane da ayyukan da gwamnatin tarayya ke yi domin inganta rayuwar jama'a bayan wani taro da suka gudana a garin bauchi gwamnonin shida ta hannun shugabansu kuma gwamnan borno Baba Gana umar zulum sun ce an ƙi sanya yankin nasu cikin shirin samar da kayayyakin more rayuwa musamman bangaren amfani da motocin da ke aiki da gas maimakon man fetur. gwamnonin sun ce da alama gwamnatin tarayya ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen da suka kwashe tsawon shekaru suna yi dangane da halin da yankin nasu ya samu kansa na taɓarɓarewar hanyoyin mota da lalacewar layin dogon da ake fitar da kayan bunƙasa tattalin arziki gwamnan jihar katsina dr dukkwaradda ya ce a cikin shekara guda gwamnatinsa ta samu nasarar rage ayyukan ta'addanci da kashe saba'in a cikin a cewar sa nasarar hakan kuwa ta samu ne bisa haɗin gwiwa da aka samu tsakanin jami'an tsaro da kuma wanda jihar ta kirkira ya ce abinda 'yan bindiga ke yi a yanzu bai wuce shure-shure ba wanda masu iya magana kan ce baya hana mutuwa na ƙoƙarin nuna cewar har yanzu suna da ƙarfinsu ƙasashen burkina faso da mali da jamhuriyar nijar da ke ƙarƙashin mulkin soja sun kammala shirye-shiryen samar da kungiyar gamayyar kasashen bayan da suka juyawa faransa da ta yi musu mulkin mallaka baya inda suka karkata akalarsu wajen rasha a yanzu ministocin harkokin wajen kasashen sun gudanar da wata ganawa a ranar juma'a a yammai babban birnin jamhuriyar nijar domin cimma yarjejeniyar kafa kungiyar haɗin kan ƙasashen sahel wato ees aes a cikin wata sanarwa da ministan harkokin wajen nijar bakari ya'u sangare ya fitar ta ce shugabannin kasashen uku ne za su sanya hannu kan yarjejeniyar da suka cimma duk da dai bai bayyana ranar da za a yi hakan ba gamayyar kungiyoyin 'yan adawa da ke wato gamayyar kungiyoyin 'yan aware da ke yaƙi da dakarun gwamnatin mali sun zargi sojojin ƙasar da kuma sojojin haya na wagner da kashe fararen hula sha ɗaya a farkon wannan makon sai dai hukumomin ƙasar ta mali ba su amsa buƙatar yin tsokaci kan lamarin ba bayan da kamfanin dillancin labaran faransa afp ya miƙa musu buƙatar hakan game da zargin da ke kunshi a cikin wata sanarwa da ƙungiyar kare haƙƙin al'ummar azwat da ke karkashin ƙawancen kungiyar 'yan tawayen abzinawa suka yi kungiyar ta ce a ranar larabar da ta gabata sojojin kasar da na kuma wagner sun kai hari ƙauyen tasik da ke arewacin kidal inda suka ci zarafin al'umma tunisia ta ce mutane 23 da ke kokarin tsallaka tekun mediterranean zuwa turai ne suka ɓace a cikin makonni biyu da suka gabata a cewar wata sanarwa da jami'an tsaron gabar tekun kasar suka fitar sun ce a har yanzu ana ci gaba da neman mutanen da suka ɓace tun a farkon wannan watan jami'an tsaron da ke aiki da dokar masu shigar da ƙara a yankin nabo sun ce sun kama wasu mutane biyar da ake zargi da hannu wajen fitan mutane ta teku zuwa turai dakarun rundunar sa kai da ke wato dakarun rungunan kai daukin gaggawa ta rsf ta ce a shirye take ta samar da wata kafa da al'umma za su yi amfani da ita wajen ficewa daga birnin alfashar na dafur bayan rikicin da aka kwashe makonni ana yi a cikinsa a cikin wani saƙo da ƙungiyar ta wallafa a shafinta na x ta ce a shirye suke su samar da hanya da kuma kariya ga waɗanda ke son barin yankin. a baya dai birnin na alfashar da ke zaman babban birnin jihar dafur ta arewa ya kasance tudun mun tsira da ake gudanar da ayyukan jin kai a cikinsa da kuma neman mafaka sai dai kokarin kwace ikonsa da dakarun rsf suka yi ne ya haifar da rikici a cikinsa shugaban hukumar kula da 'yanci rani ta majalisar ɗinkin duniya a yankin falasɗinu lasrani ya ce kimanin falasɗina takwas ne aka tilastawa barin rafa bayan da sojojin isra'ila suka fara kai samame yankin a wannan watan a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na x lasrani ya ce bayan umarnin barin yankin da aka baiwa falasɗinawa da dama daga cikinsu sun koma tsakiyar